a cikin aure akwai wadata da wannan malamai suke cewa ku nemi wadata daga cikin aure kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ce. itlabul ghina fin nikah ku nemi wadata daga cikin aure Abubakar Siddiq Allah ya da shi ya ce ku cika ma Allah umarnin da ya muku na yin auren shi kuma ya cika muku alƙawarin ku na sa na wadata ku shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa matukar mutum yayi aure to kuma ya dauki hanya na samun arziki yana daga cikin falalar aure akan rashin sa shine wadata al'umma al'umma tana samun bunƙasar tattalin arziki a lokacin da ta yi aure akwai alƙawari na Allah in ya kuno fuƙara yughnihimullahu min fadli shi yasa duk mafi yawan arzikin duniya a hannun masu mata yake duk gidajen da ke Kaduna kaf ka lissafa na marasa mata guda nawa ne duk gidaje ka fara daga unguwanku ka fara daga layin gidanku duk gidajen da ka gani mafi yawa na masu mata ne ba na marasa mata bane ba duk wani abun hawa na alfarma mota da ta kai ta kawo mai numfashi ka bincika zaka samu na mai mata ne amma ba goro ba motocin marasa mata kaɗan ne kwarai da gaske mafi yawa ba sa tsallake farajen sai ke rali mafi yawa a iya suke kai komo ba sa wuce nan da haka wadata yana daga cikin aure sannan ka tambayi masu gidan tunda masu aure ne tambaye su kun mallaki gida ne kafin aure ko bayan aure mafi yawa kuma za su ce maka bayan aure muka mallaki shi duk wani mai aiki mai gwabi mai albashin arziki za ka samu mafi yawa mai mata ne kuma za ka samu mafi yawa ya samu aikin ne bayan auren ba kafin auren ba za ka gane tattalin arzikin duniya gaba ɗaya hannun masu mata yake to yanzu kai kayan da ka zauna cikin marasa kuɗi marasa wadata talauci ya maka katutu ai yi aure ka nemi arziki sai dai imamul qurtubi da imamul shankaiti suke cewa wannan sharadi na wadatawa kadai ya danganta zuwa ga wanda yayi auren dan kare kanshi da zina da kuma yi ma Allah da'a ne ba wanda yayi kawai dan ɗebe sha'awa dan amore ba wanda yayi auren dan kare kansa da zina sannan kuma dan yi ma Allah da'a to shine kadai Allah ke wadatawa hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salasun haqqun ala Allah aunuhu wasu mutane guda uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su na farkon su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annakihu yuridul afaf wanda ya aure yana nufin ya kame kansa daga barin zina yayi auren dan kawai kada yayi zina saboda in bai aure ba to za a samu matsala sai ya ce bari ya aure dan ya kare kansa to wannan akwai alkawari Allah zai wadata shi wajibi ne Allah ya wajabta maka kansa ya taimake shi sannan na biyunsu shine almukatab yuridul ada ba wanda mai gidansa ya rubuta masa ya biya fansa kuma ya kudurce a zuciyarsa cewa yana bukatan sai ya biya to Allah sai ya taimake shi da abin da zai biya sannan na uku alghazi fi sabilillah wanda ya fita fagen fama dan daga addinin Allah mujahidi mayaki dan daga addinin Allah dan daga kalmar Allah to wannan shi ma Allah ya dauki alƙawarin zai taimake shi a takaice duk mutumin da ya aure dan kame kansa daga barin zina ko yayi dan neman da'a to Allah zai taimake shi amma haka kawai mutum yayi ne kawai don kudin ba da'a ga Allah ba ba karewa daga zina ba ko yayi ne dan ya ba uwar gida haushi ko yayi ne dan yayi ramakon gayya ko yayi ne dan duk abokai kowa yayi ko yayi ne don gori ya ishe shi Su duk mutumin da ya yi aure a irin wannan to mafi yawa yakan fada cikin bala'i ne ma ba fita yake daga cikin ta ba mun fahimci wannan ana ruwaito wani hadisi na ƙarya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in talauci ya ishe ka ka ƙara aure manzon Allah bai faɗi wannan ba da dai ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba wanda ma ya faɗa shi ma ba a ma san wane ne ba ƙarya ne ba inda aka ce in talauci ya yi maka katutu ka ƙara aure a'a kai aure dan da'a mai yiwa ka hangi cewa tarbiyyan gidanka zai lalace in baka ƙara aure ba sai ka ƙara aure dan tarbiyyan ya dore kuma lokacin da ka tashi auren sai ka nemi wadda ka tabbatar da za ta taimaka maka akan tarbiyya to irin wannan aure sai Allah ya taimake ka akan sa duk nauyin da ke cikin shi sai Allah ya baka daman da zaka dauka so amma in kai aure dan amore in kai aure dan kecere ne to karshen ta baran baran ake rabuwa ba wani arziki sai tabewa saboda haka mu sani sababin arziki wannan da'an ne wannan tsoron Allah da kaji ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan tsoron Allah da kasa ne so kuma shi aure idan kasa ta kawa a cikin sa a lokacin farko arziki zai biyo baya ka ta saki idan ka yi shi da takawa to kuma sai Allah ya azarta dukkanin bangarorin guda biyu da arzikinsa. sa dan yace walam tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum hat wala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa dan haka wa in tuslihu wa tattaqu sai Allah yace fa inna Allah kana aliman hakima sai Allah yace wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima dan haka lokacin da aka rabu da takawa to kuma ubangiji ta'ala sai sa yalwa na arziki a cikin bangarorin guda biyu a takaice ana buƙatar kiyaye dokokin Allah lokacin da za a yi auren in ana buƙatar wannan arzikin kuma nan za mu takaita abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi